labari da dumudumunsa a yau ne shugaban babban malamin nan kuma shugaban hizba ta jihar kano ya ajiye mukaminsa na hukumancin hizba a kano wato fitaccen malamin nan na addinin musulunci a kano wata shak aminu ibrahim daurawa ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban hukumar Hisba a jihar ta kano murabus ɗin dai na zuwa ne kwana guda bayan gwamna na kano wato abba kabir yusuf ya nuna damuwarsa kan salon hukumar ta hezba take bi wajen yaƙi da masu aikata baɗala da abubuwan da ba dace ba a wani bidiyo dai mai tsawon ƙasa da minti guda uku da shak ibrahim amin ibrahim daurawa ya wallafa a shafinsa na facebook malamin ya bayyana cewa kalaman gwamna sun kashe masa gwiwa kuma don haka ya ajiye mukaminsa na jagorantar hukumar hisba daurawa dai ya ce da bakinsa mun yi iya ƙoƙarinmu domin yin abin da ya kamata to amma ina baiwa mai girma gwamna haƙuri bisa fushi da ya yi da maganganu da ya faɗa kuma ina roƙon ya yi min afuwa na sauka daga wannan mukami da ya bani na shugabancin hisba to a yan kwanaki dai da suka gabata ne hukumar hisba ta kama shahararriyar yar tiktok da murja ibrahim kunya bisa zargin aikata bidala a jihar ta kano lamarin da hukumar ta ce ke lalata tarbiyyar matasa na jihar Kano da ma kasa baki daya Hukumar dai ta kuma aika zuwa kotu ita wannan mm, yar TikTok domin yadda za a tura ta gidan wajen gyaran hali. Daga baya kuma an aika ta gidan gyaran hali ne kuma aka waye gari da labarin sakinta daga kurkuku abin da ya yi ta tayar da kura a tsakanin al'umma na jihar Kano din a inda wasu ke ganin cewa da sa hannun gwamnati na sakin nata daga cikin wannan kurkuku Zagi da gwamnatin ta musanta to a yanzu dai murja kunya na asibitin masu larurar kwakwalwa bisa umarnin kotu domin a gwada lafiyar kwakwalwarta kotu dai ta ce a tiktok din za ta yi wata uku a can to wannan abubuwa da suke faruwa yanzu a inda shi kuma gwamnan jihar kano abba kabir yusuf yake jawabi akan inda ya yi magana akan limaman na kano da gidajen gwamnati ke cewa sai hukumar hisba ta buge da aikata wasu abubuwa da basu dace ba inda gwamna yake cewa na ga bidiyo inda ma'aikatan hukuma suke na hisba suke wa wasu matasa hakan kuma bai dace ba wasu matasa da ake zargi da aikata laifi amma yadda aka ɗebo su ana dukansu da gora suna gudu ana bin su da gora ana taɗe kafafunsu ana ɗebo su kamar awaki ana jefa su cikin mota allah ya kiyaye in kashin bayan wani ya karye ya gama yawo har abada wannan kuskure ne babba in ji shi gwamnan na kano ka rungume matashiya ko matashi ka jefa shi kamar akwai a cikin mota wannan samsam bai dace ba to wannan wasu daga cikin kalamai dai da gwamna ya faɗa kenan a inda su kuma hisba suna ganin aisha tile musu kafa ne kuma shi dai jagoran hukumar hisba wato shek aminu ibrahim daurawa ya ajiye wannan mukami nasa to wannan kenan za mu zo muku da ra'ayoyin jama'a kamar yadda wani daga ciki suke cewa a cikin ra'ayoyi wasu maganta ne suke cewa to allah kyauta wannan abu dai sai a hankali a yadda shi kuma nan wannan yake cewa to wannan sai ka gane ka rasa waye ma mai laifin a ciki wannan ya ce to malam wannan abu dai ya yi daidai shi kuma nan wani yake cewa ina roƙon gwamnan kano ya ƙi karɓar murabus ɗin malam ibrahim daurawa kuma a zauna a ɗinke baraka domin allah a inda shi kuma nan wani yake cewa to komai dai ya zafi su allah wannan shi kuma yake cewa ai na rasa mayan me yake min daɗi wallahi me yasa gwamna zai saki baki haka akan yan hisba bayan kuma duka ayyukan da suke yi na kirki ne a inda shi kuma nan wani yake cewa to allah dai ya kyauta wannan kuma yake cewa na gamsar saukar daurawa amma salon saukar ya saba wa girman malinta a inda shi kuma wannan yake cewa to dai a ce wannan yarinyar ita take nan take kawa duka wannan hatsaniya duk kanta dai a ce ba a shi dai duk ba a kanta bane wani kuma ne yake cewa to wannan abu dai sai dai a ce Allah kyauta to wannan wasu kenan daga cikin ra'ayoyin mutane kada a manta danna masa subscribe a yi lakin a sharing wannan bidiyo mun gode kwarai da gaske daga tashar gidauniya tv